وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون يا كي wannan manzo kace godiya ta tabbata ga Allah akan ni'imominsa waɗanda ba za su kidayo ba da sannu Allah zai nuna muku ayoyinsa a cikin kawunanku da cikin sammai da ƙasai da arziki kusansu, sanin da zai shiryar da ku zuwa ga miƙa wuya ga gaskiya. Kuma Ubangijinka ba mai rafkanuwa ba ne dangane da abin da kuke aikatawa, yana ganin su, babu abin da yake ɓuya a gare shi, kuma da sannu zai yi muku sakayya a kai.